don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma na wannan shekara muna masu fara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka ba don wayan mu ko iyawan mu ba da yawa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun yi da arba'in mun yi da talatin da tara mun yi da talatin da takwas mun yi da talatin da bakwai wannan kuma ya zama da arba'in da biyu wannan kusan shi ne mu shekara da shida ramadan na shida a wannan masallaci don yin tafsiri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin bayin da Qur'ani zai ce a shekara da ta gabata an yi tafsiri ne babu masu sauraron karatu a zahiri gaba da gaba sai dai ga waɗanda suke bibiyar mu ta kafofin sadarwa daban-daban saboda annoba da aka samu kai na covid-19 bana an samu saukin al'amari duk da zai cutar na nan amma wannan mai hana mu taru da ku yi karatu ido na ɗan ido ba wannan da hakika ni'ima ce mai girman gaske mun gode wa Allah ta'ala da ya babu amincin da muke iya haduwa mu yi karatu ido na gani ido karatu da muka yi ba na Allah ya sani ba kwana daga ni sai a ramma muke karatu sai mutum ɗaya ko biyu da ke na ɗan karatun don su watsa al'umma ni dai da karatun bai mun yadda na saba ba saboda me saboda a ta'ida wanda suke gaban su ne aulawiyya to amma sai mu zo mu zauna haka kawai abun kamar wani abu nan amma kuma idan ka duba adadin masu bibiya da wasu kafofi sai ka kai adadin su ninkin ba ninkin ya kuma wanda suke zuwa gaba da gaba su je karatu to wannan kuma shi ne wani bangare da zai kuma dan sauya ya raidar to mun yi ta addu'a bare da cewa Allah ta'ala ya babu lokacin da za mu iya addu'a mu yi karatu a cikin jama'a to Allah ya amsa addu'ar mu ta bara ga bana mun wannan cuta kan noba Allah ya nuna mana karshen ta wadanda suka rasu a ciki da imani Allah ya karbe su a matsayin bayan da suka yi shahada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kare mu daga dukkan wata annoba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaba kamar yadda aka saba gabanin fara karatu wani lokacin akwai list na kafofin sadarwa akwai hannu oh, akan fara da shi da shi ya kawo soft copy da kundin saboda farawa da shirin yana da muhimmanci ga waɗanda suke bibiya daga nesa su sani zai wannan wani cikin jiniyoyi ne haka eh, na ga wani na ta wani aiki ne na daban a bisa ga dai ba da a yanzu an samu kafofin sadarwa rediyo da talabijin banda da social media da za su isar da karatun al'umma guda arba'in da hudu ah, guda guda arba'in da hudu aka samu to hamsin da ne to da babbar magana to guda hamsin ne ma to saboda kada ci lokaci zan bi su a gangauce ah, kuma in an faɗa aka faɗi wanda suka ɗauki nauyi ɗin duk da daidai yawa ba za su a bayyana sunansu to ba su muna bayyana don sun roƙi a bayyana ba ne muna bayyana bayyanawa ne don mu ita da wasu su yi kuma na biyu don a toshe kofar barna in ba haka wani lokaci karatun guda ɗaya ne sai wasu mutane uku su je su biya shi a kafa guda ɗaya amma idan mutum ya ji wani ya riga ya biya to ko da an samu gura gurbin mutane ba su yi cutar su ta bangaren karɓar kuɗin biyu ko sun yi ruwa wannan yakan toshe kofa ta barna kuma wannan ya faru experience ta sa da fahimci haka na farko wanda ya ɗauki nauyin kafofi guda bakwai akwai alhaji ibrahim babu allah ya saka masa alheri akwai yanci ke bauchi channel 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai yanci ke birnin kebe wannan garin sa kenan channel 39 tv daga takwas zuwa tara na dare akwai frc and radio nigeria kaduna am daga shida zuwa bakwai na dare akwai fijin fm abuja daga goma zuwa sha ɗaya na safe akwai farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai equity fm 103.5 birnin kebbi daga uku zuwa hudu na yamma akwai virgin fm 92.9 birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare allah ya tuntuba shi gidan aljanna sai kuma kafofin sadarwa na wasa na goma sha biyar malam kashi ido abdullahi da kulawi allah ya biya shi da iya akwai na takwas ke da rediyo fm 95.5 hadeja bakwai zuwa takwas na dare akwai sawaba fm rediyo hadeja daga tara zuwa goma na safe akwai freedom radio network duta daga uku zuwa hudu na yamma akwai rahama tv satellite station daga tara zuwa goma na dare akwai rediyo jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare akwai community fm hadeji daga sha biyu zuwa sha biyu na hanzi akwai jigawa tv jtv dutse daga bakwai zuwa takwas na dare akwai aminci rediyo kano daga tara zuwa goma na dare allah ya biya da gidan aljanna sai kafa na sha shida sha bakwai sha takwas wanda ya ɗauki nauyi ah, akwai alhaji shehu abubakar allah ya tudduma sha aljanna ah, na sha shida maimaitanci ne gombe daga goma zuwa sha ɗaya na dare gnc radio fm daga 91.9 gombe daga bakwai zuwa takwas na safe akwai nta e kaduna daga biyu zuwa uku na rana allah ya biya shi gidan aljanna akwai alhaji muhammad ladi shi ma allah ya biya shi gidan aljanna ya ɗauki nauyin na sha tara da na ashirin na sha tara shi ne sunna tv daga sha biyu zuwa sha biyu na dare akwai unity fm jos daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi da dare sai wani bawan allah da duk na ya ɓoye sunansa kuma kada ka nemo ba a domin sai ka gaya ne ya ɗauki africa tv 3 daga takwas zuwa tara na dare ya ɗauki fijin fm gombe daga hudu zuwa biyar na yamma shi ne na ashirin da ɗaya da ashirin da biyu sai alhaji abu mu'azu Allah ya biya shi ma da gidan aljanna dukkan wannan ambata a baya Allah ya tunda masu aljanna shi kuma ya dauki progress radio na sabon FM firi daga tara zuwa goma na dare sai Alhaji Muhammad Ahmad Wadi baradan jama'ari shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki nauyin na hudu BRC Community FM 89.5 jama'a ya bauchi daga bakwai zuwa takwas na dare sai alhaji abdul dola Allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki fombina ya tabiyo da ya daga karfe goma zuwa sha ɗaya na ranar hantsi sai na ashirin da shida da ashirin da bakwai wanda ya ɗauki na alhaji lawan shehu ɗan'a duka Allah ya biya su da gidan aljanna ya ɗauki queen fm zaria daga biyar zuwa shida na yamma ya ɗauki nta zaria kaduna daga uku zuwa hudu na yamma sai wani bawan Allah shi ma ya ɗauki na ashirin da takwas da ashirin da tara Shi ne brtv mai duguri tv station daga tara zuwa goma na dare da brtv radio fm mai duguri daga tara zuwa goma na dare sai kuma hukumar gudanarwa na gaskiya tv a ghana kenan shi ne na talatin sun ɗauki nauyi a gaskiya tv sai light station ghana daga takwas zuwa tara na dare sai alhaji dr ahmad tijjani ramadan ya ɗauki nauyi na talatin da ɗaya liberty radio fm 103.3 abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai hukumar gudanarwa na wisal hausa tv sun ɗauki nauyi na talatin da biyu shine a wisal hausa tv daga shida zuwa bakwai na yamma sai shek ridwan paul kapo kuma sigana ya ɗauki nauyi na talatin da uku da hudu talatin da uku alhaji a shine alfari kuma sigana wanda za a yi layi da kuma wanda za a kasawa sha ɗaya zuwa sha biyu na hantsi Allah ya biya su duka da gidan aljanna sai na talatin da biyar zuwa na arba'in da biyar guda goma wani ya ɗauki nauyi kamar yadda aka saba shi ne Allah Ibrahim birawa birawa oil mills ya ɗauki nauyin guda goma daga rediyo Kano AM 729 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare sai rediyo kano fm 89.3 daga sha biyu zuwa ɗaya na dare sai freedom radio kano daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai jalla radio fm 98.1 daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai rahama radio kano daga tara zuwa goma na dare sai arewa radio fm 93.1 daga takwas zuwa tara na dare sai pyramid radio fm daga bakwai zuwa takwas na dare sai dala radio kano fm 88.5 daga biyar zuwa shida na yamma sai express radio kano fm 90.3 daga goma zuwa sha na hantsi sai artv kano daga hudu zuwa biyar na yamma sai artv radio kano fm daga hudu zuwa biyar shi shine na arba'in da biyar allah ya biya su duka da gidan aljanna sai injiniya ibrahim ya kungo ya ɗauki nauyin na arba'in da shida da arba'in da bakwai arba'in da shida shine tozali tv station abuja star times daga goma zuwa sha ɗaya akwai maimaici biyu zuwa uku akwai ybc radio fm 89.5 da baturu daga takwas da minti goma zuwa tara da minti goma da gari allah ya gashi da gidan aljanna akwai dr musa ya kalmar katakun ya ɗauki nauyin na abu da takwas shine batv channel 66 bauchi daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai wata baiwar Allah daga jamin wata da kilomita arba'in da tara rediyo am gotel yola adama wasu daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai na hamsin wanda ya ɗauki nauyi alhaji garba umar dutsen mari ya ɗauki nauyin kb state radio am 945 daga bakwai da minti goma na safe zuwa bakwai da minti arba'in na sati minti talatin kenan wannan waɗanda suka ɗauki nauyi duka Allah ya mana tarayya da su a gidan aljanna Allah kuma ya sa karantarwa ya zama mai amfani gaba daya kuma abun sha'awa da nake fahimta ga waɗanda na san su a cikin listin na wanda ban san su ba waɗanda na sani na saka akwai waɗanda hidimar da suka yi a wannan na kafofin sadarwa abin da suke wajen ciyarwa ya ninka wannan sau goma kuma a cikin su akwai wanda ba zai zo na faɗa ba na san a kowace rana sai yana ci wanda ya ɗauki nauyi a nan hidima a kowace rana na san yakan yi providing abinci na mabukata mutum dubu hudu zuwa dubu biyar a gari. a duk gari waɗanda ni na sani ban da abubuwan da ni ban sani ba waɗanda ban sani ba lokaci sai na gamu da wasu ce da Allah mana godiya zuwa wajen wani to irin wannan suna nan da ba? wannan ɗin ma ba shi ya gaya mun ba dole na sani ta hanyoyin waɗanda suke raba taimakon da wanda suke haɗa list tukunna wani amma ba haka ba a ba sani so wannan shi ne abin sha'awa shi ne in za mu aikin alheri kar mu ta a wuri daya a ma zai zo ya ja baki idan yana da hali zai sai dibino kwano zai ba wa mabukata su yi buɗe baki idan ya samu buhun shiga guda ɗin zai aura kwano goma ya ba da sadaka to haka ake aikin alheri kar mutum ya taƙaita ga guda ɗaya don ba mu san me za mu yi Allah ta'ala ya mana rahama ba dole mu yi ta lalume a cikin me a cikin haske har wata ran mu dangi abin da za mu dace da dalilin wannan sai Allah ta'ala ya mana rahama so shi yasa ba a sakewa akan aiki da alheri in ba haka ba ai muna da hidima da yawa da za ta hana mu zo nan mu zauna mu ce qala mu qala rasulullah amma ba mu taɓa daina ba a kowane hali sai mun takura lokacin cikin taimakon Allah mun zo mun zauna mun karanta don ba mu san cikin dukkan ayyukan da muke yi wanne ne Allah zai kalle mu da idon rahama ya gafarta mana dalilinsa ba kuma daga cikin muhimman ayyuka a wurin Allah shine akwai karantar da ake a zauna a karantar da mutane a ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin mafi darajar ayyukan a duk duniya wannan iya cikin asabiqun al-awwalun sa yasa priority da aulawiyya namu da muhimmancin sai sa kowane hali mukan daure sai an zo an karanta da ikon Allah kuma muna addu'a Allah ta'ala ya sa karantarwa ne ya zama karɓaɓɓe ne a wurin sa Allah ta'ala ya sa mu wanke lafiya muna cikin watan ramadana yau darasi na farko a ina muka tsaya a Ramadan waye ne gabanin aran ma wani ya tuna mana da ka sake wannan aran ma ko dan yi hakuri aya ta biyu da da hamsin biyu. aya ta biyu. shi ne wanda aka tsaya a kai ko? a kan za a tashi a tanawa za a tashi a aya ta biyu da hamsin 253 a ramma shi ne alkali ka amince da haka? Eh. to a ran ma yayi alƙalanci ya ce shi kenan an ba mu hukunci to tun da haka ne kun dace muna cikin sura ta biyu a cikin jerin gwanon surorin qur'ani daga sama wato suratul baqara kuma wannan shi ne game da fara tafsiri shekara da shida a wannan a cikin qur'ani a wannan masallaci da mun yi fatiha kuma mun yi bakara aya 252 a cikin shekara biyar yau shekara ta shida za mu tashi akan aya ta 253 fatan mu Allah ya karba kuma gabanin nan ina aiki da dama na taya mu murna na zuwa wata ramadan zuwa wata ramadan alkhairi ne mai girma da ke bukatar a rika ce musulmai murna na zuwa wannan wata mai albarka to za ka ina taya mu murna ina mana fatan alkhairi ina mana bushara da zuwa watan ramadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbansa yace ataku shahru mubarak wa fi riwayatin atakum ramadan shahrun mubarak yukhlaqu fihi abwabun niran wa yuftahu fihi abwabul janna wa sufilat ash-shayatin kamar yadda hadithi zo cikin sahihun nasa'i hadithi na 2105 yana cewa sai zo ya samu sahabbai an ga wata sai ce ya zo muku mai albarka watan ramadan wata mai albarka ya zo muku wanda a cikinsa ake wanga da kofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yana da sauki a watan ramadan da fiye da kowane wata ana kuma kulle kofofin wuta babu wani wata da wuta shiga wuta ke da wahala irin watan ramadana shi yasa idan ka ga mutum a watan ramadana iya sabon allah bayan an ɗaura shaidanu malamai suka ce to shi ma shaidanu yin sirri shi ma a cikin mutane shaidan ne amma shaidanun jini a Allah ala yana daure mana su wasu filan shayatai kuma a cikin wannan wata akwai dare ne wanda yake albarka sa ya fi watanni dubu annabi sassan sai ce duk wanda aka haramta masa albarka da alherin da ke wannan wata da wannan dare din to an haramta masa dukkan alheri dukkan alheri an haramta wa mutum so wajibi ne mu yi kokari da kada a haramta mana alherin da ke cikin wannan wata mai albarka mafu bai baya ga wannan kuma mu sani cewa wata na ramabana ba yadda muka saba a al'ada wai azumi shine karewa daga ci da sha da mu'amala da iyali ba a'a azumi sai an kame daga abin da baki ke faɗa ido ke kallo kunne ke ji mm. duk wannan ya shiga cikin azumi kamar da muka sani hadisi ingantacce ya ce ah, inna siya laysa min al-akl wa shurb innama siyam min al-laghwi wa rafath hadisi ne cikin sahihul mawarid hadisi na 741 cewa shi azumi ba wai karewa ne kawai daga ci da sha kadai ba a'a bayan su sai an kare daga allahu dukkan yace shiyar magana ba kai ba zaki ba kai ba cin mutuncin wani ba kai ba yi wa wani kazafi ba kai ba kowa da nan ba aikin mai azumi ba ne sa in wani ma ya baka kace masa a ni ina azumi kawai in ni sani ba ni ne azumi ne in yace a shi ma yana abin sai dai ban zane ba ina maka magana akan na wani ni dai ina azumi don haka hakikanin ma'anar azumi sai mun kame dukkan gabanmu daga dukkan wani nau'i na sabon Allah subhanahu wa ta'ala bal ma su ne muhimmai din fiye da kamewa daga ci da sha saboda ne saboda hakikanin azumi da mana tarbiyya ce tarbiyyar nan ba ta takaitu akan kamewa da ci da sha ba tarbiyyar ta kai zuwa ga tarbiyyar ido tarbiyyar kunne tarbiyyar baki tarbiyyar hannu haka tarbiyyar kafa mafu. na. tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya so muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala bara mun tsaya a aya ta 252 yau za mu tashi sha Allah ta'ala kar aya ta ɗari biyu da hamsin da uku zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا ma ka ga rasuwarsa sama da shekara hamsin da biyu zuwa dubu akwai sheikh abdul basit abdul samad akwai sheikh khalil mahamud musali akwai sheikh mahamud aliyu banda waɗanda su ake kiransu a wannan generation su ne wani turakun ƙur'ani na zamani su ne turaku sheikh musali shi ya fara karanta ƙur'ani da aka yi rekodin completed a ƙur'ani a kaset a ce an karanta set na ƙwararri shi ya fara da duniya so da aka su arama da suke mana da suna koyi da waɗanda suka riga yi su ne shi ya fara yi wannan ah, waɗanda su ake kiran su turakun na wannan zamani da ah, musamman in ka san ka'idar karatu kuma da kira da Allah ya musu baiwa da shi na su canja daga wannan karatu zuwa wannan karatu daga wannan karatu zuwa wannan karatu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya da namu bayan nasu duka sauransu na Allah ta'ala ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni faddalna mun fifita ba'dahum sashen su ala ba'din akan sashi minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ta'ala ya masa magana kalimul a wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ce kuma an ya ɗaukaka sashen wasu a cikinsu a kan daraja-daraja wani ya fi wani daraja wa na mun ba wa isa muna maryam albayyana mun ba wa isa ɗan maryam isa alaihi salatu wassalam ɗan maryama al'ayat albayyana ayoyi bayyanannu wa ayyadna ka karfafe shi bi ruhin da wannan rai wanda yake mai daraja mai tsarki walau Allah da Allah ya so maqtatalan ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum bayyinat da Allah ya so waɗanda suka yi yaƙi a bayan su da ba su yi yaƙi ba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun yi ta yawan saɓani da bai da asali faminhum daga cikinsu aka samo su man'amana amana wanda suka yi imani da Allah wa minhum daga cikin su man kafar wasu suka kafirce walau sha Allah da Allah ya so matatalu da basu yaki ba walakin Allah sai dai Allah ya yaf'al yana aikata ma yuridu abun da ya so ne na'am wannan aya tana karantar da mu manya-manyan darussa daga cikin manyan darussa da take karantar da mu shine duk ababen da Allah ya halitta a duniya wani ya wani daraja duk abin da Allah ya halitta a duniya wani ya wani daraja na biyu a cikin manzanni da Allah ya kuro bayyana mana wasu ma sun yi wasu a cikin su Ba baya ga wannan sai babu misalan wasu manzanni da Allah ya ba su wasu irin mu'ujizozi waɗannan mu'ujizozi don su zama darasi ne gare mu na mu gane cewa lalle waɗannan annabawa ba annabawan ke ta manna bane annabawa ne na gaskiya don abin da suke yi gama garin ɗan adam da ba annabi ba manzo bai sai aikata su ba sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana duk da matsayin annaba da manzanni suna neman taimakon Allah suna neman a kawo musu ɗauki shi yasa Allah ya ce sai muka kawo musu ɗauki muka taimake su kuma Allah ya bayyana siffar mutane ba za a taɓa wa duk duniya ya zama fahimtar da ne bane wani zai ji akwai Allah wani ba zai yadda ba wani zai yarda akwai Allah ɗin amma fahimtar sa daban wani ko fahimtar sa daban shi yasa Allah ya ce mutane ba su zama tsari iri ɗaya duk wannan da ƙarshe Allah ya ce yana aikata abin da yake so ne wato Allah ba wa kowa ya rabi abin da yake so sai an je lahira ya saka wa kowa bisa ga yadda ya dace da kuma kyan diyarsa Allah ya sa mu dace kuma kyautata niyyoyin mu Allah ya ce tilka rusul waɗancan shi. asali kalmar tilka ismul ishara ne wato sunan nuni ka ce wancan amma in ka ce tilka wancan a larabci iya ishara ga mace ce idan namiji ne sai ka ce me zalika ko zalika kamar aya ta biyu a bakara zalika littafi wancan littafi ga littafi da miji ne sai aka ce zalika a nan tilkar da su manzanni akwai mace a cikin manzanni amma sai aka ce waɗancan manzanni kuma aka yi nuni da ishara da mata menene dalili amsa na wurin malaman na hau in ka ce a ƙa'idar larabci kalmar uh, rusul su ne manzanni guda ne sai a ce ne an rasu ko a ce an mursal Allah kuma huwal mursil mu kuma al na ilai. Allah shine al wanda ya aiko annabin da ya aika shine al mursal shine ismul maf'ul wanda kuma aka aiko gare mu ne wanda aka aiko al mursal ilayhi sannan littafin kuma shine al-mursal bihi wanda aka yi aiki da shi so kaga a nan guda ne ar-rasul aw al-mursal jam'i sai a ce ar-rusul ko kuma me in ka ce ar-rusul ya zama jam'u taksir so a ka'idar larabci jam'u taksir wanda yake ba jam'ul muannath salim ba ba jam'u mudhakkar salim ba jam'u taksir jam'u taksir shine jam'i da aka yi da aka karya surar asali a asalin mufradin kalma din to da kan kace ar-rasul sai kace ar-rusul ai kaga an canza siffar asalin kalma to duk abin da yazo a jam'u taksir ya halatta ai isharar sa ga mace yanzu kace malaka mala'ika ne kace al-mala'ika zaka yi ja'atil mala'ika a larabci yayi saboda me saboda al malaika ya zo menene jam'u taksir ne za ka cewa atin mala'ika za ka cewa ja haka za ka yi daukar zai ko da jam'u mu'annas misali mai rage zuwa da mufurin za ka cewa misali ja'atis sahaba a larabci ja a sahaba yayi ja'al mala'ika a larabci ya kace bala'ika ya yi in kace arabiyun ya yi in kace arabiyun ya yi saboda a arabiyun jam'i ne a arabu amanu ai kaga ba ce qala a rawa ce saboda me saboda jam'u taksir so a ka'ida ya zo da tilkar rusul saboda me saboda ar rusul jam'u taksir to ya halatta a yi nuni gare shi da siffar mace ke za aka ce tilkar rusul me yasa aka ce waɗancan saboda dukkaninsu sun wuce ake babu labarin ko mun rayu da su ah. annabawa da Allah ya kira mana Qur'ani guda 20 da nawa da biyar alal akalli akwai wanda muka rayu da su babu wanda muka rayu da su so kula ga wannan tunda duka sun wuce da aka ce tilka rusul waɗancan manzanni faddalna ba'abahum ala ba'ab shine ja'alna ba'abahum afdal min ba'ab min adad al-atba wal risala wal maqam na'am ta bangaren adadin mabiya ta bangaren risalar da aka ba su. ta bangaren mu'jizozin da Allah ya ba su da bangaren matsayin da Allah ya ba su wasu su sun fi wasu wannan abin da ke bayyana mana shine duk duniya ba a taba zama iri ne ba dole wani ya fi wani amma idan Allah ya ɗaukaka kan wani karka ɗauka yanka ne ko daraja ya sa ka fi shi yanzu wani iya da direba idan direban sai ya kama shi haka ya rige tsakani da Allah sai zai bayan gida ba haya a wannan sa sai kwace kaga in kuɗi yake ba da arziki da inda karfi ka yake ba da kuɗi ai da direban ya bishi kuɗi amma sai shi Allah ya ba su kuɗi bai ba wa direban ba shi yake tuka shi mafu na tsayi shi sa ɗaukaka mutum idan aka yi ba iya nufin ya fi kowa ba ne iya nufin Allah ya yi ne don ya jarraba shi shi sa ya ce fabballa ba'abahum ala ba'abin kuma hatta a cikin mutane da manzanni duka haka ne a cikin mutane Allah ta'ala yakan zaɓi wasu sai ya mai da wasu daga cikin musulmai muminai wasu muminai muhsinai wasu muhsinai su zama manzanni hatta a cikin mala'iku Allah ta'ala yana zaba a cikin mutane yana zaba a cikin mala'iku yana ne yana zaban manzanninsa har ma dai-dai ban aya kai الله يصطفي من الملائكة Allah yastafi Allah yace yana zaba minal mala'ikati daga cikin mala'iku rusulan manzanni wa minan nas shi mutane ma yana zaba wannan shi suratul hajj kenan aya ta 75 Allah yana zaba a cikin mala'iku ya mai da wasu daraja su tafi wasu a manzanni wasu tafi wasu ya tabbata a sunna darajar mala'ika jibril ta bi dukkan sauran mala'iku babu mai darajar mala'ika jibril mafu na'am tayyib don haka a cikin su Allah yakan ɗaukaka wani akan wani a cikin mutane haka ne a cikin manzanni ma haka ne ko aji da ya kuɗe sai Allah ya ɗaukaka wani akan wani ko da matsayin kuɗi ne sai Allah ya ɗaukaka wani a cikin naku akan saura ɗin ko aji ka shiga sai zaji akwai class rank shi ke kula da aji idan kai lati sai ka zo ka sami shi ana hada attendance da Allah ya hakuri kuma kwalifin ka ne tare da karatun amma tun da shi ke rubuta suna da lokaci sai ka mara fadanci in ba haka ba sai ma ka sunan ka cikin wanda ba ku ba kuma bai bi ka da gwai ba dukkanin ku ajin ku ne to haka da Allah ta in kun haɗa cikin mota tafiya ne kuke abokane ku hudu ko ku biyar ɗaya ke tuka ku a lokacin wannan ɗaya yana da daraja a kan ku yana rage da stiyari in ba Allah ya kare ba sai sa ku a hatsari in ya gada ba to a lokacin shugaba ne shi yasa ko musu ba a so kai da direban ka kamar sai kun sauka <laughs> minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya masa magana wane ne Allah ya masa magana wanda ya fi shahara shine annabi Musa alaihi salam wanda Allah ta'ala ya kira sunansa a Qur'ani akalla sau nawa na'am sau nawa wannan Eh? Bai kai da ba. to na ba ku asali amma bai kai ba na ɗari da ɗari na ashirin da nawa ashirin da hudu aiko a cikin bakar akwai goma sha ya ce ɗari da talatin da hudu kun amince? <laughs> a haɗu in ka ce baka yi zama ko sai ka kawo mutum a magana mafi inganci sunansa ya zo 136 a ƙur'ani shi ne ake kiransa kalimulla annabi musa alaihi salam shi ne kalimulla min umman kallamallah ya shi yasa ba su yi kisha musa kallamu wannan da shi ne wai musa kallamu saboda wannan daukaka ce saboda hatta cikin manzannin ba kowa Allah ya magana da shi ba amma annabi muhammad ma fa kalimullah ne shi ma ya tabbata a sunna ai ka duba hadisin isra'i da miraji aya ta farko a cikin isra'i subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ai ya je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ya hada annabi ibrahim annabi musa annabi idris ya je wajen Allah kuma Allah masa magana a magana mafi inganci to da shi ma ya ji maganar Allah so da annabi musa shi fi shahara da dai kalimullah wanda allah ta'ala yake magana da shi a lokuta da dama kuma kai tsaye kan yi magana da shi subhanahu wa ta'ala wannan misali ne na allah ya ɗaukaka darajar wasu manzanni kan wasu shine tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda daga ta ɗaukaka darajarsa har Allah ta'ala ya masa magana hmm. Allah yana magana da shi kai tsaye yanzu idan aka ce sarkin garin kai sai kake zuwa wurin sa ba shi baki ai daraja ce ce sa wanda yake zuwa wajen shugaba ya kai sako ya fito da amsa ko da darajar sa a matsayin bata kai taka ba lokaci iya da gatan da kai baka da shi saboda mai saboda rashin baki tsakaninsa da shugabanka ko wani abin da ya kamata haka to shi annabi Musa kai sai Allah ta'ala yake magana da shi bayan ga wannan warafa ba'dahum darajat a cikin su kuma Allah ya ɗaukaka darajar wasu bayan wani na magana da Allah ta wanda Allah ya ba su ƙarin darajoji su ne waɗanda magana mafi inganci guda biyar waɗanda ake gani su ne suka fi kowane annabi daraja har ma za ka yi kamar ko da misali a Qur'ani وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم mithaqahum wa minka wata sura kenan suratul ahzab baya ta dawa zai zama aya ta bakwai wa in akhadna kaga lokacin da muka karba muka damka mithaqahum na manzannin wa minka sai Allah ya ce da kai wane ne kai din annabi Muhammad da shi ake magana wa minka da kai wa min nuhin da annabi nuh da sai kuma wa wa ibrahim annabi ibrahim sai wa wa Musa wa Isa kaga wadannan guda biyar su ne ulul Sune su ne kuma aka maimaita aya ta biyu da ka shara'a da kun mina dini ma wasa bihi nuhan wannan zai zama wata sura ita zai zama cikin suratul shura aya ta goma sha uku Shari'a da kun mina dini Allah ya sha'anta gare ku daga addini ma wasa bihi nuhan abinda aka yi wasiya da shi ga annabi nuhu wallazi auhayna ilayka ko wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ko kaga guda biyar shar'a lakum min ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka annabi muhammad wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam an dina wala tatafarraqu kaga wadannan guda biyar su duk sauran manzanni darajar su bai kai nan guda biyar ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu a cikin manzannin waɗannan guda biyar sun kowa daraja su ne ulul azumi minar rusul wato a manzannin su suka fi kowa da mara wato darajar farko su Allah ta'ala ya bawa duk wani mutum ma da ya samu ɗaukaka a manzanni din to bayan waɗannan guda biyar ne sai Allah ta'ala ya ware shi shine wa rafa'a ba'dahum daraja hatta a daraja wasu sun fi wasu daraja ai in an je filin kiyama kuma gaba ɗaya annabi Muhammad shi ne shugaban nan sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai zai iya zuwa gaba da Allah ya roƙa mana ce ke sa a ka'ida idan ka fahimci addini ba ka hasala da wanda Allah ya ɗaukaka yanzu duk yadda kai ba za ka raba arama da tilawar Qur'anin nan ba bayan ya kai kace ka to haka Allah yake shi Allah idan yi abu ba a iya challenge din sa duk abin da yayi ko a karba ko a imani ko a ba ta lokaci amma abin da Allah ya kunta ba ni iya gaba balantar Allah kuma ba za a taba zama haka a duniya ba dole sai an tashi wane ya fi wane wane ya fi wane wane ya fi wane haka duniya ta fara haka za ta kare kuma duk matsayin da ka kai nan sai ka ga abu wanda ya ka mm. sai kana ga wani babba ne sai ka je wani taro sai ga babban ashe dan karami ne saboda me saboda kowane wuri da inda daraja take mafu na'am tayyib haka an ɗaukaka wasu akan daraja wasu sun wasu daraja Allah ta'ala ya ce wa na Isa ibn Maryam albayyinat mun ba wa Isa ɗan Maryam albayyinat kalmar wa na Isa kaga wa na fi'il ne sannan wa fa'il nadi ne kan matsayin fa'il da Isa ibn Maryam shi ne almakulun al-awwal al wannan kaga an kira ne an kira sifa ba kira al ba sai mu kaddara wa na isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat so sai zama al-ayat al-bayyinat zaka al-ayat shine muqaddar wa ataina isa ibn maryama al-bayyinat وآتينا عيسى ابن مريم الآيات البينات وأيدناه بروح القدس sai muka ba wa Isa dan Maryam shi sa Allah ta'ala ya bayyana mana ayoyi da yawa a Qur'ani cewa shi ya aiki Annabi Isa kuma ya ce manzo ne kuma zuwa gaba ya ke shi zuwa ga banu isra'ila shi manzo ne zuwa ga banu isra'ila isa alaihi salam manzo ne ga waye banu isra'ila kuma yana cikin annabawa biyar da suka yi kowa daraja a duniya kuma Allah ta'ala ya bayyana mana irin ayoyin da ya bashi har ma dai ba misali wa rasulan ila bani isra'ila ساكن ورسولا ورسولا إلى بني shekara sai dai mu'jizan qur'ani akwai kalma ɗaya da ban nutsu da yadda aran ya karanta ta daga farkon ayin iya farkon aran ya saki <laughs> daga farkon wa rasulan ila bani isra'ila anni qad jitukum bi bayyinatin bi ayatin hankali na bai wurin amma da ya ce bai bayyana ta nan sanda da jini na ya dan kuma shi yana karanta kuma mamaki bai nutsu da abin da ya karanta ba a daidai wurin jikinsa ya yi sanyi amma da ya ga gane mai matsala wanda shi ne mutum da ƙwarƙari <laughs> wannan cikin ali imran aya ta 49 Allah bayyana mana da yace wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat ya bayyana mana ayoyin da ba annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila zo ga bani isra'ila anni kad ji'tukum yace na zo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wajen ku. ga ku irin mu'jizozi ayat sune zati wato ga mu'jizozin da Allah ya ba annabi isa bi ayatin min rabbikum na farko anni asaluku lakum min al din ka hai'ata tsaye ina ɗaukan tabo sai ya suranta siffar tsuntsu sai ya yi tsuntsu da tabo kuma sai ya hura wa tsuntsun na rai fa an fuku fili fa kuno tsairan bi iznillah la. ba da izinin sa bane da izinin Allah yake shi annabi ne manzo amma abin da yake na kera tsuntsu ya hura masa sai ce bi izinin la da izinin Allah ne to kaga wannan mu'jiza ce ta Isa alaihi salam na'am inni akhluq lakum min al ka hay'ati tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubriku al-ahmaha wanda aka aka haife shi a makanta da makanta ya zo duniya annabi Isa yana iya warkar da shi idan sai dai mm. wal abrasa wanda aka haifa da kuturta ko wani ciwo da ya kama da wannan irin na kora don aka wajen annabi isa take sai warkar da shi amma da me shi ma bi iznin ladin ne sai da izinin Allah izinin Allah sannan me yana iya fara yadda matattu ma da izinin Allah sannan wa unabbi ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum hmm. idan a daɗi isa ya zo ya kalli cikin arama ne hudu da mai sabon zai ce arama ka ci kaza a sabon kai ne tafsiri kai kuma cikin ka kaza ne ba suna faɗa ba yau sai ne yi malam da gaba yi wa sirru ni ma ni sirru fi so idan ya zo shi sai ce to wa da ka ci kaza duk nan sai ya gaya kowa ne ci gashi dan ga alamar naka ya dan nike ma ga amma ga abin da ya saura a cikin naka ga alama ga dan alamar masara masara wani ga dan jibi da jibi da ciki haka ne wanda kai ka sha tunu ga dan burkudun kudin a hajjin ka duk yana wani ka ga yi ina ne sai tuna mutane asiri sai ka zo ka yi sai ce ga ya cika <laughs> kuma wa matar da fi buyu ba ba ne ya kare ba abinda ka boye a sto sai ya faɗa ya ce sto ɗin kawa ne kai akwai shinkafa wajen kwano uku ne ya saura wanda kuma wajen buhu sha uku ne amma kuma makamcin ka buhu ɗaya ne ma'ana ba za ka kara masa ba shi kuma wancan ko kwano ne bai da shi to ba a nan abin da ka ɓoye a gida ma zai fada so a yanzu ba mai suka ne sai ka ce zai fada abin da ke akawun ɗinka balance account ɗin aran ma a banki kaza duka waɗannan hukunci zaɓi ne da Allah ta'ala ya ba annabi sadan me don ya je wajen jama'ar su gane in sun gan shi da hannu biyu kafa biyu ido biyu kunne biyu su gane bayan nan ba Allah ba shi wani abun da ya fi karfin su ya zama gama gari mafu ya gagara ba dan ko su ne mu'ujizozin da Allah yake ba wa manzanni sai ku gan su yanayin halitta su irin taku ne amma in suka wani abun ya fi karfin ku bahaushe ce wata niyyar sai a makwabta wata kuma ta ba ta karfin makwabta sannan Allah ta'ala ya bayyana wannan sai ce wa ayyadina ku bi ruhil qudus sai muka karfafe shi bi ruhil qudus kalmar ruh mudafun ne al qudus mudafun ilayhi ruhul qudus kalmar ruh shine rai al qudus kuma wanda yake ne wanda yake mai tsarki al qudus rai wanda yake mai tsarki rai mai tsarki a qur'anance karama za ka yi neman wani ayar قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين wannan cikin suratul nahl aya ta 102 qul nazzalahu ruhul qudus ka gani wanda ya sauko da shi gare shi ne wa wannan rai mai tsarki shine mala'ika jibril na so a qur'anancin kan ce ruhul Kudus ana nufin mala'ika jibril mafu na sai Allah ya turo mala'ika jibril ya taimaki isa alaihi salam wannan yake kuma bayyana mana ba ta ce duk karfin mulkin mai mulki a duniya iya neman taimako da karfafawa Allah yanzu ba haka wani sai ce annabi ko ya neman taimako ne annabi ne isa yana cikin urin azumi amma duk da haka ya nemi taimako allah ya kara mar taimako da mala'ika jibril wurare nawa allah ya turo mala'iku suka taimaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo filin yakin badar an yi badar da shi wanda har nan da yake magana ganawa da mala'ika jibril akan yakin badar yana bayanin wanda suka ci kowa daraja a cikin sahabbai sunan da suka je ahalu badar sai mala'ika jibril ce mu ma a mala'iku duk wanda ya je badar darajarsa a wurin Allah ta fi wanda bai je ba hatta a cikin mala'iku wanda ya kawo sahabbai dauki ranar badar darajarsa a wurin Allah ya fi na wanda bai zo ba to kaga annabi yana neman taimako duk mulki idan mai mulki da shi ba zai iya shi kada ba sai an taimake shi taimako na farko iya neman taimakon Allah mulkin gidanka iyalinka kwaya ka biyu ba ba taimakon Allah ba za ka iya ba abincin sai ka fita ka rasa inda za ka nemo shi wani matansa yansa goma sha tara yansa ashirin da bakwai yana cin da su da sauki kai mace ɗaya ne da 'ya'ya biyu kuma ga su abin tausayi ba ka iya yi sai hannu baka hannu kwariya sai Allah ya taimake ka in ka kawo abincin a iya dafawa sai da taimakon Allah in ba taimakon Allah ba zai da ba. so a kome muke ciki sai mun nemi taimakon Allah ba matakin da ɗan adam zai kai waye ya tunanin bai neman Allah ya taimake shi ya karfafe shi ran da kaje baka da bukatar taimakon Allah daga ran kuma lalacewar ka ta fara tunda annabi irin Isa alaihi salam iya neman a taimake shi aka taimake shi bi ruhil qudus shi yasa shek Abubakar Mahamud Juni Allah ya masa rahama amin ya taba magana a tafsir yake cewa babu daga cikin annabawan da suka sha wahala na da'awa akwai annabi lutu ne dalili saboda bai samu mataimaki ba amma duk sauran annaba za a suna da mataimaki ga annabi musa ga annabi harun in ka dauki misali annabi muhammad ya samu taimakon sahabbai abubakar umar usman ali radiyallahu anhu da sauransu amma annabi lutu ya zo ya yi aiki ne shi kadai gayya sai zama ya sha wahala sai ce rashin mataimaki ya sa wahala ta kai iyaka to kaga hatta annabawa da manzanni suna neman taimakon mutane bare ɗan adam shi yasa babu wani abu na rayuwa na mulkin gidanka ko anguwa ko jiha ko kasa ko wani bangare ko wani association ko wani union da za ka iya babu taimakon Allah in limanci ne sai Allah ya taimake ka mm. in ba haka ba wallahi sai ka shiga ta hadda da kai a rama ne kullum ka je haddan fatiha ba ta zuwa kuma ka ya za a yi sallama haka duk inda ka gwada fatiya ta gagara zuwa dole wani sai ya jawo ka a bar da iya fatiya ya shiga sai ka ji wuta ta ɗauke kuma in ka dage ka sai ka ji fatiha ta zo a ban kauce gaba za ta zo da ba to ka kana neman taimakon Allah hatta abin da muka karanta ya zo ku a lokacin da muke bukata akwai taimakon Allah in ba haka ba wata sai abin ya ɗauke wuta ka san abu amma sai a shafe shi da jikon ba da shi ba don haka annabi isa iya neman taimako Allah ya taimake shi walau sha Allah da Allah ya so kalmar launin nan sharɗiyya ne wato lau sha'a sharɗiyya ne sha'an labun nan shine asalin mai shine fi'ilu sharɗi ya zo kuma tare da fa'ili sannan ikita talar da zina min ba'adin shine jawabu sharɗi da Allah ya so makatalar da zina min ba'adin da wanda suka zo bayan annaba ba su yaƙi ba min ba'adin bayan su saboda ne min ba'adin ma ja'akul bayyana saboda don abubuwa sun zo gare su hujja ta bayyana karara gare su an turo annaba sun zo da mu'jizozi yanzu don Allah idan mutum ya son gaskiya a ce ka rayu da annabi Isa ya zo ya samu mahaifinka ba makaho ya warkar da shi mutum ya mutu da izinin Allah ya ce tashi mutum ya tashi a kawo kuturu ya warkar da shi ka rayu da shi ka ce karya yake za ka yi hankalin ka zai kawo amma ɗan adam da kin gaskiya haka son kare kamar manzanni ko ba ba nan ba har filin kiyama annaba za su gaba ga Allah su ce ya Allah mun isar da sako sai wani ya kalli annabi ya ce wallahi Allah gari yake mana ba inda yazo wallahi gari yake wallahi har a ya ma ba duk abin da yake kada sai ya kare ta ke sa dan adam yana da wahalar shi waɗannan manzannin sai annabi Muhammad ya zo ya shi ya ce Allah sun isar da sako don mun karanta kaza ya kafa hujja tukun da ake yadda amma mutane za su ya gaba ga annabi ce annabi Musa baka zo ba wallahi Allah da ka aiko shi yawon sai wallahi kai kira annabi isa wallahi bai haka za su faɗa saboda ɗan adam duk ƙarfin hujja ɗan adam na son musu zai iya yi saboda ne saboda ɗan adam yanayin yanayinsa haka yake imani ne ke iya sa ka bi gaskiya amma bisa ga yadda ran ɗan adam yake din babu imani to ba ba halitta ce na son gaskiya ba abin da yake sa ka bi gaskiya shine imani abin da ke sa ka yi kuskure ka gyara shine imani abin da ke sa ka yi fatawa ka warware in ka fahimci gaskiya shine imani in ba haka ba to dan adam ya iya karban gyara dan adam zai iya ga duk hujja zai karya to ya zai hatta annaba ana karetawa in ba haka ba wa zai rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta Qur'ani ya duba mu'jizar da ke Qur'ani ya ce Qur'ani ba gaskiya bane ka shiga field na embryology ka ga me Qur'ani ne ka shiga field na oceanology ka ga me Qur'ani ne ka duba irin mu'jizozin Qur'ani ai ka san wallahi dan adam bai sai yi ba wallahi dan adam da yace ka kashi ne cikin da wajen Qur'ani kai ka san wannan magana Allah ce amma duk da haka dan adam ne daga sai ce wallahi ba mu yarda ba so shi yasa dole fa shiriyar nan sai mun yi da cikin Allah ta'ala ya kara mana shiriya amin walakin ikhtalafu sai dai mutane sun yi sabani saboda dabi'ar su ne wane ce fari wane ce baki wane ce ai wane ce kada ai Allah ya ce fa minhum man amana daga cikin mutane a wanda suka yi imani man din nan ba iya nufin mutum da ya bane bil umum ne min man amana akwai abubuwan da suke amfanar da umum kamar man kamar an wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim a usaymin rahmatullahi alayhi so wa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani ba mutum ne ba a cikin su akwai da suka yi imani muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin masu imani kuma ya mana ƙarin imani wa minhum a cikin su man kafar akwai da suka kafirce wa Allah ya duk simple example wani lokaci sai Allah ya baka duk hujjar duniya ta akwai Allah kuma shi kadai ne sai ya toshe basirar ka. kai ya dace ka tabbatar da samuwar Allah sai ka kare ta samuwar Allah a wannan generation an yi wani mai bincike da a duniya ta amince da ana kwatanta karfin aikin dinsa da mutane irin su Estin Albert Estin shine ba. Stephen Hawking ya yi research iyakar research a Cambridge University of Cambridge lokacin da dai karatu a wurin na yi wani course har gidansa an nuna mun da yi zama da lafiya Cambridge yake bincike duniya ta amince da ilimi ya yi bincike kan universe na daga cikin abin da ke bayyana muku girman Allah ka yadda akwai Allah shine bincike akan universe ya yi bincike a physics ya yi discovery da dama ya samu price a duniya irin black hole nasa amma addininsa ya ce shi bincikensa ya bayyana masa babu Allah kuma wallahi ka karanta abin da ya bincika abu ne karara da ke tabbatar akwai Allah kai ka tabbatar simple example ka duba girman universe ka ce ba Allah ga ya mutum da da ya sai kiti ba ya gina kansu ya gida yanzu saman da kakane daga ce babu wanda ya kuma tun da muka dashi bata lalace ba barge marge ta fado ba kuma ce babu Allah haba jama'a ai gida bai gina kansa masallaci mota ka taba yin kanta yanzu za ka yi da'ayi mota a ce ta kai kanta kawai ka ce bai neca ne haka kawai kaza haka kaza kaza kaza ba jama'a ai waɗannan duk hujja da ke bata akwai Allah ne imam shafi rahimahullah na cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a duk abin da ka duba a duniya akwai abin da ke bayyana maka Allah ne a ko menene ka duba akwai alama Allah ne kuma akwai abin da ke bayyana akwai Allah ba za ka yi kowar Allah ban ka duba halittunsa walau sha Allah da Allah ya so ma ka tattalu da ba su wannan yaki ba wannan tauƙidi ne ana tauhidin abin da aka faɗa a baya amma duk da haka mutane son gaskiya ba sai sun yaki walakin Allah sai dai Allah ya faru yana aikata ma yuridu abin da yake tun da ya basu ya ba mutane zaɓi kuma da inda yake so wasu sun zabi su yaki sun je sun yaki ya san annabawa da dama da suka zo sun yaki da wanda suka ƙi gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi min babin misali annabi Musa Fir'auna ya yaƙe shi ya bi shi akwai annaba da dama da sun yi wannan annabi musa ya yi gwagwarmaya da fir'auna annabi ibrahim ya yi gwagwarmaya da masu kotan gumaka so da ka don an ce yaƙi ba iya nufin kodin shi ne ma aiki da makami ba yanzu da awa wa'azi kaɗai jihadi ne a musulunci ka zauna ka ce allah ya ce ka fahimtar da mutane a a musulunci sunan sa jihadi mafu tayyib walakin allah sai allah ya fanyana aikata ma yuridu abin da ya so fara ma akan aya ɗin da za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh